kai kwana biyu aiki ya tsaya babu kasuwa komai ya lalace a auren ma yanzu an rage da yake matan sun zaɓi yawo ba sa son auren to ne wace hanya zan bi wani ka samun aiki ga shi na sai kan aiki na ajiye in shi ba kunu bare in sha sai ajiye banza da ta obi wannan ka ma kowane iri ne wanda zan ma aiki cikin sauki <laughs> kawai kwasa malam barka dai kuma barka dai <laughs> in ka gajiya lafiya lau ya kokari lafiya lau wallahi alhamdulillah lafiya lau yanzu ma da faɗa dama eh <laughs> duka sanan ah. wannan ice ne ah, wannan dutse ne dutsen me dutsen hutu. Malam ya ce gayan bakan magana ne. In haka ah, ina gaya fara ci zaka. Amma ni kwastoma ne, ai ya kamata ka tayare ni. Nano! Ka kawo ni goya shi. eh ka sani malam dan iska ne ni fa daga gani ya ka kanya kaina na ga askin banza to na zama Lagos tsohon dan iska ne haba a kasan gada mu ke yanka mutane na yi rayuwa iri iri na yi doya da kwai na yi doya da kwai a Lagos na yi tuwo na yi solo na yi wasa da kura na yi wasa da biri ka karshe sai da sai da aka rada ni limamin iska a Lagos kawai bani ne da dawo Warewa. Ka kawo masa. Mata kamar iyaye na. To bangalan da. Mene? Ba kalanzir ba ne? Na wannan na fanali ne. Na fanali ne. Kuma na gani kama da kalanzir. Ba kalanzir ba ne. a ashe shagon kafinta ne. Wallahi kuwa. Ashe kana cikin hankalin ka. Wallahi kuwa. Wato. Wallahi to dama na na zo a man gado ne wallahi tallahi. To gado. Eh. Da kujera koko. a haba ba ku jeru yanzu ana ta garin da ni ma bikin kama ne wallahi cewa aka dole ni zan yi kayan daki ha ah, dole eh kai <laughs> to shikenan za ma sauki to za ma sauki set daya nawa ne ake set daya <laughs> to ba ku jera ko ba ku jera to <laughs> ka ba da dubu dubu dari ashirin kawai kai malam a dai mun sauki dai gaskiya ni kwastoma ne ba to shi kenan kuma cire ma ɗari biyu me na kudin a dubu ishirin a dubu ɗari da ishirin ɗin me eh, mana sai ka ce sai ka ce duka kayan nan zaka ma a dubu ɗari da ishirin ɗin bishiyar ba ta sako ba ana ana samun ruwa ba bishiya kuke yin kaɗan da shi ba ha to ka san fansu babu katako <laughs> gaba ɗaya a cikin gari dole sai mun je sambisa <laughs> muke ko katako sambisa me eh, mana kana iya shiga sambisa ko katako kai <laughs> na ji bayyana ma al'umma ne na tare da shekau haba Allah tsohon mayaƙi ne ni Ni ba sojan Najeriya ne gaba kai so sojan duniya ne ni na rike makamin da ba babu wanda ya rike na yi zama da shekau na yi zama da shugaban kasa Muhammadu Buhari na yi zama da Abacha na yi zama da kai wani shugaba na Najeriya da gwamnatin Najeriya ni shugabansu ne nasiya bari ma transfer ka san yanzu ba a harkar cash yi transfer me ya account number three one mm four four mm two zero ha mm-hmm. ah. <laughs> ya ba suna account number na account number gashi na eh. ga gashi na ga asho ne ya shiru eh shi ne eh shi ma da yake jahili ne ban a dinga ba yara a hankali su yara kare su ake kai ina na karye bakwai na karye bakwai shi kada ya rage yanzu to so nake yin yamma abin ba daidai ba shi kashe shi zan yi ma gaskiya baka da imani barin je mai gida kunan da kwana uku zan dawo dan girman Allah dan girman Allah fara aikin nan saboda wallahi bikin babu damuwa ba ci ma kaka ce na cika sabari sai ce nemi guri a kwanta in ka tafi da su zuwa an jima kawai saboda ma an gama su koko a yanzu a yi su yanzu ma za a je daji a yanko katakon ina zuwa da za a fara aiki in dai na ka sai ka kashe da bakan magana ba bakan magana ba ce magana ce ta gaskiya ni fa da aljanu nake aiki kai ma ga kamar ifiritin na to tsohon maye ne eh tsohon maye ne sai an jima yawa Ina ga mana magana banza Nko yanzu ni ko ma sai inda ake sai da katako ba an kire na sha da sako a siho kai amma ni ma dan bala'i ne sun fashe da gaske na san kan tsiya sai ya zo wai ina ta sallama ku kuma tun daga waje sannu da ne alaikum salam ba sani bane muna aiki Allah wai ina ogan naku ne kai amma kuma sun kyau ba gaskiya ka ah, sun yi sun kai ina ogan naku ne ku dan mun magana da shi ko ki Allah kira shi gudu oga Allah kan sun kyau hello kin wallahi gashi na zo wajen aikin wallahi sun iya aiki ba kin ga yadda kayan suka yi kyau sosai na rantse da Allah ko ka duba har wani kyalli abin ɗaya barka gaskiya gaskiya na ji daɗin wallahi talla kun yi aiki eh, eh, ta aiki eh wallahi kuwa eh, na gaya maka hajara ta fi son jan ko na san ya fari to ai wannan ya ne ai wannan sai hajara ba ba na kan akwai matsala eh ne matsala. da wannan yanzu nake magana eh. na ce dole za mu jira sai ka zo eh. kala fentin ne ba ku gane ba kai ko ma za mu yi magana kala fentin ne ba gane ba ni na ce ba za a mu fentin ba kala fenti ba ne matsalar ka san aikin naka eh. da yake ka zo lokacin kwana biyu ana damuna to an je san biza an yabo n'i ita ce an eh. zo an yayyanka eh. na kasa hakuri eh. na kasa juriya na ce to bari in cika maka alƙawari kuma ka da wuri kawai ana nan ana nan mun fara aiki mun yayyanka sai ruwa ya sako aka ruwa na kwana uku gaskiya an yi an sha ruwa uku kai wajo Allah ana ga baka hanna so fara rashin lafiya muna fitowa shagari za mu yi aiki Bello goma ne <laughs> zan fara aiki eh. <laughs> kawai eh. ina zuwa daga <laughs> kayan naka sun zama bishiya eh? sun zama bishiya ka kan gadon nan na shi ɗanyen katako rolling action eh gadon nan wannan bishiya shi ne kan gadon kafafun yanzu ne abin da ma ke damuna muna so ma ajiye kaya babu guri dole sai ka bada wani abu an sare bishiyoyin ci gaba da aiki